daidai da sha tara ga watan nobamba shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na addoktor abdulazim bono badawi allah Maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatunmu da ya gabata mun shiga gaban da malam yake bayani dangane da abin da ya shafi sallan istikhara ko addu'an istikhara addu'an da bawa yake yi domin neman allah maɗaukin sarki mai zaɓi cikin al'amuran da suka taso mai allah ya zaɓan mai abin da ya fi dacewa da shi ya yi ko kuma abin da zai bari wanda yin zai iya cutar da shi jabiru ɗaya daga cikin sabon annabi ne ya ce annabi ya kasance yana karantar da su addu'an istihara kamar yadda yake karantar da su suran alkur'ani saboda mahimmancin wannan istihara da to sakamakon wannan ne bayan da muka karanta hadisin da malin ya kawo mana wanda yake ɗauke da bayani dangane da addu'a da kuma yadda ake yin sallan, to sai magada dacewar mu tsaya mu faɗakar da kanmu dangane da ita wannan ibada mai matukan muhimmanci na istikhara da kuma abin da ya shafi mashwara shin istikhara yaushe ake yi kuma wa ke yi da kuma bayanai dangane da wasu daga kurakurai da bidiyoyi da aka kirkiro wanda ake duk da sunan wai istikhara sai abin da ya shafi shawara shin wai kowa ne za ka samu ka tsare wai kana shawara da shi kuma akan komi ko kuwa akwai matsalanka wanda sai mutane na musamman wanda ka aminta da su ne kadai za ka iya neman shawararsu akwai mutumin da shi ya san baka da wani hudda da shi zai zai cewa baka neman shawara a wajen shi yanzu an neman shawarar ma ya zama tallake ana gani ya kamata in zama daga cikin mashawarta in baka ɗauki mutum ba kuma sai zama matsala to dai za mu tattauna wannan da izinin Allah domin mutane su ɗauki rayuwa cikin sauƙi da Allah don ɗaukar rayuwa da tsanani da zafi a ɗibi ƙa'idojin addini a zuba a ƙa'idojin rayuwa ta wannan shi ke sa rayuwa ta zama da kunci da kuma wahala Allah madaukin sarki kiyaye mu da shiga irin wannan kunci a karatun da ya gabata za mu tashi inda mala ya ce shiruɗin listi shara haka sharuɗa dangane da abin da ya shafi neman shawara shawarar nan da aka ce a iya yi to dole tana da sharaɗa ba haka kawai ne ake zuwa mutum ya zuwa ya ci burke ce zo baka shawara ba kuma kamar yadda na faɗa na haɗa abubuwan waje ɗaya saboda alakan da suke da shi istikhara dai allah ake nema yamma mutum zaɓi istishara kuma to neman shawara ne da mutum yake ga wani daga cikin bayi da yake ganin wani inda mutum ne mai nagarta mutumin kirki ne mala ya ce wa shura mabniyatun alaktilafil ara ƙunga zaman shawari zaman tattaunawa da neman bayanai taimake ni a da shawara malam ya ce an gina shi ne a bisa saɓani dangane da ra'ayoyi tun mutumin da bai fahimci wannan ba zai wahala sanda za ki je ki samu wani ko wata ki ce kun zo ku shawara ba kai kin je ne a baki umarni ba kuma sanda kika je ba wani ko ba wata shawara ba kin je ba su umarni ba ne don ki ji wannan za ki iya zuwa da ra'ayinki kaza kuma ki ji su suna da wuna ra'ayin da ya fi naki kar ki je da nufin kefakin yanke shawara ne kawai a ɗauki wannan ko kuma ki kala wa mutane cewa ba sa jin shawara ba ka ke yi ba ita shura dama an kafa ta ne a laktilafil ara ana fitar da kwamiti na dattawa ko kwamiti na malamai ko kwamiti na amintattu waɗanda ake zaman tattaunawa a shawara dangane da ci gaban al'umma ko ci gaban wani waje misali to idan an zauna zaman tattaunawan a irin wannan yanayi kowa yana zuwa da shawarar shi ne da ra'ayin shi a hada wane zo da na wane wane zo da nashi wane zo da kaza sai a hada sai a tantance a dauki daya ana fahimtar wannan da kyau ku shine mala yace alaktilatil ara wal mustashir yanzu fi zalikar khilaf shi mutumin da ya zo neman shawara to yana kallon waɗannan ra'ayoyin ne kenan za ki zaki neman shawaran ba mutum ɗaya ba kenan kije ki ji na wani ki ji na wani ki ji na wance ki ji na to kowanne da irin abin da zai faɗi to ke sai ki tsaya sai ki kalli waɗannan saɓanin ra'ayoyinsu da dalilan kowanne kun gane sai kuma ki yi tadabbur na duk waɗannan bayanan da aka kawo ki kalli a waƙif da dala'il ɗinsu ana fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa yanzuru ha qawlan ilal kitabi wa sunnati im amkanahu to cikin shawarwarin da aka kawo baki daya abin da ake so shi ne ke da ake ba shawaran to ke tsaya ke lura da kyau cikin waɗannan abubuwa na shawarwari wani shawara ne ciki ya fi kusa da alkur'ani da sunna in za ki iya wannan ma'anan wannan idan ke malama ce ki nemi shawarar malamai sun yi maki lodin bayanai to sai ki duba ciki wane ne ya kawo alkur'ani da sunna su ma masu ba da shawaran shin shawara ne wanda za a iya kawo ƙur'ani da hadisi ko ko bayani ne za a iya yi sau da gogewa a rayuwa don ba kowane shawara ne za a ji a ce to ai ba mu ji ayoyi ba an fahimci wannan da kyau ko shi ne ma da ce im amkanahu in mai ba da shawaran yana da daman kawo ƙur'ani da hadisin to sai ya kawo fa'iza arshadahu Allah ta'ala ila ma sha'an minhu idan Allah maɗaukin sarki ya shiryar da ke zuwa ga abin da yake so cikin bayanan shawarwarin da aka baki a zama alaihi wa anfazahu to sai ki himmatu dangane da shawarar da aka baki sai ki zartar mutawakkilan alaihi kina mai dogaro ga Allah ba dogaro ga shawaran ba kun ji ka'ida ko da shawara aka baki yi kaza ko aka baki shawara ki bar kaza abin da ake so da ke duk wanda kika himmata za ki aiwatar a ciki ɗin to ki dogara ga Allah ne iz hazihi gayatu lishtihad al matlu mala yace wannan shine mafi kaiwa kololuwa na duk kokarin da mutum zai yi wanda ake nema gare shi duk abin da zaki na himma na zartar da abin da aka baki shawara to ki dogara ga Allah وبهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم wannan shine umarnin da Allah ya ba annabi cewa fa'iza azamta fatawakkal alallah duk sanda ka himmatu zaka aiwatar da shawaran da kuka yi a tsakaninku aikin da Allah ya baka mafi mahimmanci a nan shine ka dogara ga Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace na farko daga cikin sharaɗan an ya kuna za ra'ayin wa khibratin fil umur wanda ki nemi shawaran shi ko wacce za ki nemi ta, to ƙa'ida na farko sai sun zama ƙwararru ne a kan al'amuran sannan masu lafiyayyen tunani ne da ra'ayi su ma ba ana ɗora su ba ne su zama ɗauki ɗora ana fahimtar wannan misali mun tattauna da wani bawan Allah cikin maganganun da yake faɗi kawai sai na ga na fara hasashe da jin ƙanshin ɓangaranci an fahimci wannan wannan abin da yake da abin da yake faɗin ba shi bane sa shi aka yi to a wajen shawaran da wani ko wata za su baki kasu rika baki shawaran shawara wasu ne ke da ra'ayin sai su ɗora ki a kai to za ki sha wahala ya kika bi irin wannan sai an za ra'ayin wanda ra'ayin kan shi ne kun gano wannan da kyau ku shi sa ke samun matsala a kewan aure so da dama wanda za ga suna ta samun matsala ra'ayoyi ne ake ba su na wasu mutane sai su ɗauko sai su zo suna implementing ɗin wannan abu a inda kuma akwai matsala ina fatan mun gano wannan da kyau domin ita matan da ake bata wani shawara daga wani waje ba ta zama za ra'ayin ba kun gano wannan da kyau ku tana amfani da ra'ayin wasu ne da wasu sun ce da ko an ce mata kaza wannan ko to irinsu ake cewa ko siyan wannan bai halatta su je su yi ba sai dai su aika su ne wawayen halitta kuna fahimtar wannan za ra'ayin shi ne mutumin da yake kallon wani rayuwa yake ciki to me ya dace ya yi idan kika je neman shawara irin wannan yanayin sai ki nazari ki ga shin shawaran da aka baki ya dace da awaƙib ku je ku samu karatun da muka yi jiya da maza da magariba don gane da menene ma'ananta dabburi da tafakkuri ba duk abin da aka gaya miki kawai sai ki ta gudanowa kan shi ba domin ai ba ke kaɗai kike rayuwa ba ila ba maki akwai mijinki kila akwai ƴaƴanki kila akwai makota kila akwai baki waɗanda suka baki wajen shawaran duk sun baki shawaran da zaki iya gudanar da waɗannan sai kin yi tadabburi na awakil sai kin yi tafakkuri na dala'il shine ka'idan da mutum zai fitar da abu kyakkyawa har tunanin mutum ya nuna shi ma ya zama zara'ayin shine abin da malai yake faɗi wa hibratin fil umur ya zama yana da gogewa cikin al'amara wa ta'amin da bi sannu wa tajriba da kuma an gwada wannan abin ya ci wa adamu tasarru'in kuma ba a san gaugawa kuna fahimtar wannan duk abin da ke wahalar da mutane kenan gaugawa da zuwa da ra'ayoyin da ba a gwada su an ga nasararsu ba da rashin bin harkoki sannu-sannu da neman shawaran waɗanda ba su goge ba waɗanda ba ma'abota ra'ayi ba ana fahimtar wannan wannan shine matsalolin ku baki ɗaya a cikin shi misali za ki je neman shawara ne don gane da zamantakewan aurenki kina yar birni kina neman shawaran ba ƙauyeya? ya za a yi shawaran ba ƙauye daidai da ɗan birni ko kina yar ƙauye ki je kina neman shawaran ɗan birni don gane da zaman ƙauye ba hanyoyin ba ɗaya ba ne kun gano wannan ko ki je kina neman shawara a yanzu ga wanda ita ma tunaninta bai riga ya gama gogewa gama nuna ba ko kuma ga wanda ya nuna amma kuma ta da son kai ba ta yadda za a zauna lafiya shi sa mala ya kawo ka'idar za ra'ayi Allah ya sa wannan bayanin ya shiga cikin kwakwalwanku na biyu an ya kona salihan fede ne ga wannan bayan na farkon nan shi ne kuke ganin maza suna yawan kyaman daga mata na yawan zuwa gidajensu saboda tunaninsu ana zuwa masu da shawarwari ne miyagu a gidan ko da ke kin je tsakaninki da Allah ba muguwar shawara ke kai ba mai yiwa zaman da kuka yi ɗazu ya zauna da matan shi salin alin kina zuwa kika tafi sai ga canji an gano wannan da kyau ku to shine zai fara tsananki yana tsananta yana tsanan kowa ma sau da ya ga mugun abu ya taso wanda bai san da shi ba jama kuna gano wannan da kyau ku yanzu abin da ya kamata duk wanda zai baki shawara kowaye sai ki mai da shawaran ya kalli madubi yanzu duk abin da ya kalli madubi wannan abin yana madubi tasiri to karke da kowane shawara ya tasiri da kan sai kin auna da alkur'ani da sunna in amkano kuma ki auna da awakin wai in kika zartar da wannan abu mai zai kawo maki me dalilan waɗannan abubuwa amma ana baki shawara ne kawai kina bi kina yi mi ta fanjama fanjam wa zai kuka Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to irin wannan ne mutum ya zai ba mu shawara mun yi shawara, definitely amma matsalan shine mun kalli akiban shawaran zai haifi mana da matsala ko mun kalli dala'il na shawaran ba su tabbata ba sai mu aji sai a ce nan muka ba shi shawara ya kiri ai kana magana ne da kila wanda yake da hibra kuma yake da tajriba ko kuma yake da ta'anni da adamu tasarro ku gane dan ba a gaugawa cikin abu al'ajilatu mini ash na yi. ana bin harkoki sannu ne ina fatan kuna jin wannan shawaran ku mafi yawanci kuke shiga matsala Ƙawaye duk wanda kika haɗe ta yanzu a gidan biki shawara a islamiyya, shawara a motan haya shawara a asibiti wajen awon ciki shawara duk inda aka haɗe za ku yi mai shawara da haka suke buga ku ba da kowa ke shawara ba na ɗaya sai wanda ya cika wannan ƙa'idan duka mun fahimci wannan da kyau ku akwai lokacin da mala albani sanda ya karatun hikima na farko a unguwan nan ya fita mun ji ya hau mota ya tafi sai wani dattijo ya same ni Allah ya gafarta mashi ya ce malam zan baka shawara da kai aiki da ita na ji karatun da albani ya yi irin wanda kake ne ba canji amma matsala shine kai kana cijiwa kan abu ɗaya ne to ka rika lura duk inda baki ya karkata to ka karkata nan in ka je gari kaga kowa da bindi ka tsinka ka jona san ce gaskiya ne na gode Allah ya saka da alkhairi zan yi karatu da asuba bayan wannan magan da muka yi da daddare sai ji gaba ɗaya duk abin da ya gaya min kamar ban yi aiki da shi ba sai ya kira ni ya ce waɗannan abubuwan da ke faɗi mutanen unguwan nan ba sa so ai kuma jiya na gaya maka ka ba abin da suke so duk sai kowa ya soka shine wa da baki ya karkata kun ga lokaci ɗaya na farko dai yau ya fara jin albani bai san shi bai san tsaya ma wannan gaskiyan shine albaniyancin ba yi ai <laughs> babin mutane yake yi ba na farko na tsaya na kalli maganganun da ya faɗi na ɗora su a ma'aunin alkur'ani da sunna shin sanda annabi ya zo ya bi abin da mutanen maka ke so ne to kun ga ya saba ma ka'ida tun a nan wajen sai na ji magana sai na kalli dan waɗannan su ce suna so na suna tare da ni sai na ƙi gaskiya to su kuma waɗanda yanzu suke tare da ni saboda gaskiyar da nake gaya masu su kuma su gudu jama'a kuna gane wannan da kyau ku? sakin na hannu kamun na guji ko da zan yi abin da shi yake ban shawara ba zai zo ba to amfanin kuma in bu abin da yake ba ne daidai ba kuma na san wannan yayi karo da alkur'ani da hadisin da nike karantarwa to ina son ku rika auna waɗannan abubuwan wallahi alazim kun kun iji wallahi ba kwa gani ba ba kowa na zace wanci ai ka ga mace ta rike waya ta yi wani la'asar yadda ka san ana mata wahayi kuma duk ƙarya ke shimfiɗa mata shigo shigo ba zurfi ne Allah shi kyauta na biyu daga cikin sharaɗin wanda za a shawara da shi ya ce an ya kona salihan fidi ne duk wanda za a shawara da shi ya zama mutumin kirki ne a fuskan addini li'anna man laisa salihan fi dinihi laisa bi aminin wanda zai zama ba mutumin kirki ne a harkan addini sam wannan ba zai zama amintacce ba Shi shine kaidan farko shi sa ta wajen neman aure annabi ya ce sai mutumin da addini da ɗabi'a suka haɗu duk wanda ake gani yana da ɗabi'a ko to shi muke ce masu muka sau in ba addini to ɗabi'a yake banza ne waɗannan abubuwan ne abokan tafiya kamar ki jawo wayan wata lantarki ne guda biyu su zo in yi ka ɗauki ɗaya kika jona ba ɗaya za ta yi ɗaya kika jona ta ba wannan za ta yi sai haɗa waɗannan abubuwan guda biyu addini da kuma ɗabi'a wafil hadis ya zo cin hadisi an anas bin malik radiyallahu anhu ya kol daga anas dan malik yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa la imana liman la amanata lahu duk mutumin da bai da amana bai da imani yanzu duk wacce ta zo ta yi ta nemi shawaranki ko kai magana wannan abin ta gaya miki sunan shi amana nan za ku yi shawara da mutane ko wani abu ya haɗa ku kina zuwa cin sai ki ji labarin matsalar an gano wannan da kyau ku tun me wannan ba ta da imani kowaye ana fahimta mun yi magana da wani yake ce man malam ina son zan auruwanci amma duk sanda muke magana da ita zan ji magana a gari nace kaka aure ta na ce za ka samu matsala kun gano wannan da ke ku saboda ba ta da sirri bakinta ya yage ko ta nan ko ta nan ko ya bule a nan abubuwa suna fita marasa tsari da kan gado to saboda ka ba ta da amana na magana to duk abin da ka ba ta amana saɓanin wannan masu ita ta keta shi yake ji jiya ya zo yake gaya min ya sallame ta nace a ka cuce ta dai dan ka sani ai da take ta haƙuri koko cin da ka kasa haƙuri a farko shi sa duk amana an ba mutum ko ba sai an zo an ɗauko wannan ci wance ga amana ba ko magana aka kira ki aka gaya maki ki tsara wannan abu ki kiyaye ballantana amanar zamantakewan aure tsakaninki da mijinki kowa na da labari 'yan mata ka je suna fitar da maganganu iri-iri wanda kuma bai kamata ba ka ji hada ƙarerai ƙaryen da za ka yi mamaki ta fatan kun gano wannan da kyau yanzu ran nan fa muna zaune a nan wajen na yi karatu sai na fita har na fita ta yake ni na yi tafiya ne kasar na yi na yi haɗa sallah na zo muka karatu da maza sai na ce wani dattijo ya zo sau da kan rana aka ce min yana jira na na ce ya zo ka fita muka je muka zauna wai shi kanin baban wance ce wai ta ce wai ni da ita mun gama fahimtar juna ana magana aure wai ni da ita an gama komi saboda haka an ta cewa ta ce in fito shine dai yanzu ya ce shi dai bari ya je wajen mai kantin nan dai ya dai ga menene ya ta man kwatancen duniyan nan wallahi al'adun ban iya gano ta ni ban san haka ba kun gani sai na ce mashi baba na ce ka sani kasan Allah ta ja makanta matsalan ba za ta taba saurayi ba na ɗaya na ce domin duk wani mutumin kirki irinta wanda zai zo ya ce yana santa in aka ce malam na santa ba zai so ta ba shi ke ta jama kanta matsala na ce gobe ka ce ta zo ina son ganinta har yau goben ba ta yi ba da zai tafi na ɗan sa na shiro dubu biyar na bashi na ce a ji a kai shi gida na ce a zauna lafiya a kan ne in soyayyen ne a jira ni in faɗi mana koko ne wanda da bakin faɗi ne koko kalera wannan lokacin da ce ban lamban wayan ta kira ta ce shi bai da waya koko ni in gane ma waye daga irin wannan la khairati ha irin wannan ne sai ke ta yawo a gari sai a ce wancan budurwanshi ce wancan budurwanshi ce wancan kai kuma ba maka da labari Allah dai shi kiyaye to sai ya ce wala dina liman la ahada lahu duk wanda bai da alƙawari bai da addini mala ce li'annahu idza kana ghayra salihan fi dinihi idan mutum ya zama ghayra salihun ba mutumin kirki bane fi dinihi wajen addinin shi fa innahu rubbama yakhunu zai wahala bai ha'inci ba wal iyaz billah wallahi duk wanda bai kiyaye wannan ba mutumin kirki addini ba wallahi sai ya ha'ince ki kowaye wa bi bima fihi darar kuma zai bada shawara ga abin da yake cutarwa ne nan na gaya muku akwai wanda ya ce man kana da matsala da mutane duk wanda ya zo wajen ka sai ka ba shawara na gaskiya ka dena na ce tume kike so ba da shawara a kai sai ce in mutum ya zo maka ka kalle shi da kyau ka lura da kyau ina ya fuskanta ka raka shi na ce to ai wannan a shari'a ha'inci ka gaya mai hakikanin gaskiya in ya biya amfana in ya fanɗare kuma jiki magayi ya ce to ko za ka ta samun matsala da mutane na ce to ko mutane za su ta shiga cikin matsala ni ko zan zama firi duk wanda ya ce bari koyi yi iyakan gaskiya kun ga shi ne ɗabi'an wancan mutumin shi ma a jiya kai jiya fa an yi abubuwa da yawa aka gaya man ya je neman shawara wajen wani shi ma wannan ya kalli abin da yake so sai raka shi akan wannan yanzu ya fada kwata na ce Allah ya mashi jaza'an wai faka Allah ya sa mu dace aw yashiru bima la khaira fihi ko mutum ya baki shawaran abin da babu alheri sam cikin shi fa yahsul bi zalika min ash-sharri ma sha Allahu bihi alim sai a waye gari mutum ya fada cikin sharri malillahi bihi alim wanda ba wanda ya san wannan sai Allah ne kaɗai ke da ilimi da ikon sanin sharrin da mutum ya fada kun gano wannan da kyau ko shine mallahu bihi alim Allah kaɗai ya sani wallahi ba wanda ya san irin mugayen shawarwarin da ake ba shi wa gabanni suke hawa sai gashi ina karantawa wai shugaban kasa Jonathan yana cewa an ce ya bata Najeriya ya ce da manyan arewa suka bata tare suke ba shawara sun kai shi sun baro ya kai su ya baro dira waɗannan abubuwan ne ana fahimtar wannan ko allah ya taimake mu to kun ji wasu ɗannan sharɗa guda biyu ne neman shawara ku duk wanda za a nemi shawara da shi sai ya zama zara'ayin ɗaya wa hibratin gogewa biyu sai ta annin bi sannu uku shin an taba jarraba wannan abin hudu sannan kuma kada ku yi gaugawa biyar sai wanda za a shawaran da shi kuma ya zo mai addini ne mai amana duk waɗannan abubuwan sai fa sun cika a mutum sannan ne za a nemi shawaran shi kun ba ka ba wallahi sai kun yi tashin ɗan shila yana ganin an yi fir an yi sama shi ma sai ga aina da fuka-fukai manya sai yunkura sai ya faɗo ɓera mage kama shi shi kenan Allah shi kyauta ma'ala ya ce ma huwal muqaddam almashwaratu awal istikhara idan matsala ya taso maki wanne ya kamata ki gabatar shawara ko istikhara kun gano wannan shin ki kira ƙawa ne kawalli kawalli zo zo zo zo zo ne shawara ko ku istikhara ya kamata ki fara yi Hmm? wanne cikin biyu ne kamata ki fara yi ma'ala yake ce ikhtalafal ulama halil muqaddam al-mashwara aw al-istikhara malamai sun yi sabani idan mutum yi matsala ya taso mai shin shawara zai fara ko istikhara والصحيح ما رجعه الشيخ محمد بن صالح الأثيمين rahimahullah ma da ce mafi inganci shine fatawan da Uthaymeen ya karkata kanta a cikin sharhur da salihin yace anna taqaddim awwalan al-istikhara farko abin da zaki fara gabatarwa shine istikhara da kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi da yace idza hamma ahadukum bil amri da sanda ɗayan ku ya himmatu zai wani al'amari falyar ka an raka'a ta yi ne sai raka'a biyu ila akhirihi shi na disin da makaranta makon da ya gabata ku. kun ji ka'ida da tsarin sai ke na nafila raka'a biyu sai ke wannan kenan da akwai abin da za a fara da shi da annabi ya ce in abu ya taso mutum sai ce ya shawara sannan sai ya mai fara. amma sai annabi ya ce fara da mai istikhara shi istikhara yake farawa summa idza karrartuha salasa marratin wa lam yatabayyan laka al-amr Husaymin yace idan mutum ya istikhara daya bai kaji komai ya karkata kan shi ba to ya ƙara na biyu ya ƙara na uku sona so uku zai inji Uthaymin kun gano wannan da kyau ku in yaji har yanzu bai natsa kan wani al'amari ba fastashir yace ce to sai mutum ya shawara summa ma ashiru alayka bihi fa khudh bihi mala ce summa ma ushiru alayka bihi sannan abin da aka baka shawara akai fa khudh bihi sai mutum ya ruko da wannan shawara wa inna ma qulna innahu yastakhiru thalatha marratin usaimin yace dalilin da yasa muka ce ya istikhara su uku li'annahu min adatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin wannan yana cikin al'adan annabi annahu iza da'a da'a salasan domin annabi duk sanda zai yi addu'a to yana yin addu'a ya maimaita su uku to istikhara ma addu'a ce to sai kiyasin wannan da wancin yace a maimaita su uku abun mamaki kun san da fatawata shine istikhara su nawa ake yi so daya wannan binciken da ne sai na gane istikhara ana iya so nawa so uku shi sa sai na dawo daga wannan fatawan daga yau yanzu a yin istikhara so nawa so uku to malam yi tufka da warwara kenan yi eh. ku ga na warware wancan na tufka wannan yanzu me yasa dan na kara karatu ne wancan na gano ba daidai ba ne ba ta da dalili wannan ne ke da dalili za a yin istikhara har sau uku ina fatan mun gane wannan da kyau haka yake yi idan malami ya zo ya fatawa sai ya gane fatawan baya ba daidai ba ne in ya tashi canza ta ba shiru zai yi kawai ya tafi kawai a ji canji ba ya warware wancan sai ya gina sabuwa shi ne kuke ji a fatoyin shafi'i ana cewa ƙalahu shafi'i fil qadim a tsohuwar fatawan shafi'i ga abin da ya ce wa ƙalahu shafi'i fil jadid Ka shafi kuma abin da ya faɗi a sabuwar fatawan shi ma'ana fatoyi yake rika yi sanda yake iraki da ya je misira ya ƙara ilimi sai zan fatoyin suna kauro da juna to sai malamai sai suka ware fatawan shi na bana ta saba ma na bara to sai a ɗauki na baran a yi na bana sai aje na bara kun gano wannan da ke ku malam jafar yana daga cikin zargin da aka rika mai a maiduguri wai yana tubka da warwara ya ce karatu ne nake karawa allah maɗaukin sarki ya mu dace wa ƙala a ahalil ilmi wanda daga cikin malamai ya ce annahu yukarriru salata hina ya tabayyana lahu lil insani amraini mala ya ce zai maimaita wannan sallah a yayin da ɗaya daga ababe guda biyu suka bayyana wa mutum kun gano wannan idan misali kike istikhara akan wani yazo neman auren ki dama shine mafi muhimmancin istikharar mata kuma za ki zo ki ji in kin riga kin karkata ko to ba a maganan istikhara sai dai mashwara kuma an gane to idan al'amari ɗaya daga ciki ya karkata gare ki sai wasu malamai suka ce ki ƙara istikhara don ki ƙara samun natsuwa in kuma kika yi istikhara kika ji natsuwa ko to fasda ki ci gaba da zartar da wannan abu ki tsaya ko na fahimtar wannan amma kin riga kin yanke shawara ke kaza fa zaki to ba mu ganin istikhara ko kin yi istikhara wannan abin zaki ci Allah shi taimake mu mala yace wa min al-akhfa bil istishara aidan yana daga cikin kuskure da mutane suke na neman shawara anna ba'dun nas ya'tamidu i'timadan kulliyan alal mashwara za ga mutum ya dogara da neman shawara shawara shawara dunallahi azza wa jalla bai ba Allah zabi kikinin kina da wata ƙawa ko wata aminiya ko wata kaza kin amince da ita duk abinda ta gaya maki kawai za ki ɗauka wannan kuskure ne bai zunnu annahu idza akhadha al-mashwara sai mutum ya rika zaton cewa wai shi yana ɗaukan shawaran da aka bashi ma'ana hasa ya kone taufik wai dai nasara ne mun gano wannan da kyau ko khalifahu wai dacewa ke bin bayan shi wasu ma'ahocin nasara kuma yana tare da shi ne wanzan Allah wannan kuskure ne tsura ba kowane shawara ka ba mutum zai ɗauka ba da akwai shawaran da ana baki ko kin ja kanki matsala karkashin ta wa hadha fihi rukunun ila al-asbabi ad-dunyawiyya bale ce wannan mutum ya karkata zuwa ga sababba na duniya ne bai kalli sababin da ya kamata ya kalla ba illa man mafrudi anna al-insan bil idafati ila al-istishara an yaf'ala al-istikhara wa tawakkal ala Allah azza wa jalla bale ce sai dai Abin da mutum zai fawwala ma kanshi in ma zai nemi shawaran to ya hada da istikhara kin istikhara tsab kin ji kin natsu to kina da dama kuma sai ki ƙara neman shawara dan ki ƙara natsuwa ina fatan kun gano wannan da kyau ba mutane kawai yin abubuwa suke na rayuwa mafi yawancin abubuwan da suke ku ana ma ba su shawarar sai ku ga akwai cutar da wasu bayan Allah cikin shawarar inda wannan ku to ki shirya lokacin barewanki Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce ba'ad da al-istikhara ga wasu bangare daga cikin fa'idojin da mutum zai samu muddin yana yin istikhara akan da abin da ya taso miki don mun karanta aka ce fi umuri kulliha cikin al'amura baki daya sai ke istikhara ko menene qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yace innar rajula la yastakhira Allah lahu so da dama mutum zai zo zai istikhara har ya wayi gari Allah ya zaben mai abin da yafi dacewa gare shi fa yasqutu ala rabbih abin da Allah ya zaben mai din kuma sai ta fushi da wannan abun kuma fala yalbutu an yanzura fil aqiba ba zai dade ba sai ga karshen abin da Allah ya zaben mai ya kibiye wani fa iza huwa qad khara lahu sai ga al'amarin ya zame mai da muni kuma kina istikhara abinda kika ji kin zaki buku ki bi shi kawai so da dama akwai matan da muke magana da ita yar foli ne nan student ne cikin NSS ta zata ce akwai mutum biyu daga cikin ɗalibai yan uwanta sun fito suna neman aurenta a yanzu haka in zaɓa mata ɗaya daga ciki sun ce je ki istihara in istikhara inda kika jikin gamsakin da kike je ki da ta yi istikhara sai ta ji ta natsu ɗaya daga ciki shi ta gamsu ya zama abokin zamanta sai ta dawo sai ta gaya min bayan kwana biyu sai ta zo ta ce min kai malam kuma ni daga baya kuma sai na ji ni ba na son wannan ne wancan nake so sun ce ki bar wannan na biyan koma inda ke istikharin da ta koma hostel sai ta je sai ta samu kawayen da sai suka sake shawara shawara nawa uku shawara ɗaya ta yi da Allah shawara ɗaya ta yi da ni shawara ɗaya ta yi da wa kawaye shawara na hudu ta yi da zuciyanta sai suka ce wane ya fi tabar na Allah muka ƙara haɗuwa da ita ashe wai har an ji an sa rana ban sani na ce wancan ya labarin ta ce nan ni har yanzu ina ta hakan ce kuma inda yake sahara ne shine jidi ta ji aka za ka yi aure na ji labarin an yi aure ma sha Allah aka gama aka yi duk abin da ya kamata yi an kare lafiya ne shi nan sun zauna sun da gama an ce ma sun haihuwa ɗaɗa yanzu yin gajarta muku ita eh, yanzu haka tana gidan yari kun fahimci wannan ya je ya tafka wata ɓanna a wani waje a taƙaice sata yi da kama ya sai ce da shi ita yi satin ita yake kai mata siyar kuma wallahi bata ta sani ba sun kama ta sun ɗaure ta wata shida an sa mata tara dalilin jin matsalar shine ana hada kudin taron ne a jiya fito da ita ku gano wannan da ke ku gudun mawaka na ce addu'a shi ne abinda ibn umar yake faɗi ki istikhara Allah ya zaɓan maki kuma sai ki koma kina fushi da mai zaɓin Allah ba jimawa sai ki gashe zaɓin Allah ne gaskiya wallahi ita ta gaya masu wannan maganar cewa sanda ta yi istikara ga abin da malamin ta ya gaya mata <laughs> Allah shi kyauta kuma da yawan ku haka na faruwa da ku cikin istikara sai ji kuma daga baya kin karkata zuwa ga wani abu sabanin abin da ke karkata kan shi kan istikharan farko Allah ke hankali kin rena Allah ke ne, kin zaba abin da yake shi yanki Allah kake haka Allah ya taimake mu wa fil musnad min hadith sa'ad ibn abi waqqas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya min sa'adat ibn adam yana daga cikin arzikin da dan adam yake samu a rayuwar shi istikharatuhu Allah ta'ala Shi ne dan adam ya zama yana mika ma Allah ya zaban mai cikin al'amarin shi abin da ya dace da shi yana daga cikin arzikinki duk abin da ya taso ba Allah zaɓi wa min sa'adatu bin adam ridahu bima qadahu Allah yana daga cikin arzikin da ɗan adam yake samu gaggwaban arziki shine zaɓin da Allah maɗaukin sarki ya maki bayan istikhara ki an sa hannu biyu ki marhabin da shi ki aiwatar in kika ga kina da wannan ɗabi'ar kina da alamar arzikin duniya da lahira ne wa min shaqawati bun adam yana daga cikin tsiya da taɓewa na ɗan adam tarku istikhara barin istikhara istikharatan lahi azza wa jal ga ɗan adam bai ba Allah zabi a komai kawai sai ga shi ya bi bari ya yanke makan shi yana da hankali yana da ilimi yana da ƙwazo ai ni ke jin zafin abun ni ke kaza ba Allah zabi mala yake cewa wa min shaqawati bun adam yana daga cikin matsalan dan adam sakhatihi bima Allah mutum ya rika fushi da jin damuwa bayan yayi istikhara Allah ya mai zabi kuma sai ga shi zaben Allah bai mai ba mun gano wannan da kyau ko shi zaben Allah bai mai shi ba قال qayyim fal maqdur yaktanifu amra. duk abin da Allah ya kaddara zai faru to ababe biyu ke za su lullube shi gani na farko al tu qablahu kafin mutum ya shiga cikin abin to yi istikhara bayan istikhara shine warida ba'dahu ki yadda ki aminta ki aiwatar da abin da kike istikhara to shi ma arziki ne gare ki in baki hada ababen nan guda biyu ba to mishkila na nan ana ganewa shi za ku lura da wannan kuma ku yi aiki da wannan yana daga cikin matakai da ƙa'idoji ne istikhara wa qala umar ibn al-khattab umaru ɗan khattab yace la ubali asbahatu ala ma ahabba aw ala ma akrah yace wallahi ban damu ba in dai ne istikhara shin na ji gamsuwa a kan abin da dama shi nike so ne ko ko gamsuwa na zuwa ga abin da ba na so ne sai an ni khaira sau da ai dalilin yin istihara na ai ban san inda alherin yake ba fi ma habba au fi ma akrah cikin abin da nike so ne ko ko dama cikin abin da ba na so ne sai Umar ya ce fa ya ayyuhal abdul muslim ya kai bawon Allah musulmi la تقرح نكمات الواقع والبلايا الحادثة ثم hadisa in mutum na zaune sai matsalolin rayuwa suka danno shi, to ka kalli waɗannan ababe na rayuwa da suka taso marasa daɗi da kunci da ɓacin rai da walhala da kun mutum ya je na ƙin wannan falarubba amrin takrahahu so da dama mutum zai ga abin da ke cikin damuwa baya son shi fihi najatuka kila nan ne tsiranki yake ciki mun gano wannan da kyau ku wallahi lazim akwai wannan mun sha gani kuma kun sha gani ta fatan mun fahimci wannan mace ce suna zaune da mijinta da ɗan jalin shi yana jujjuyawa ana nan sai yan arziki ya zo aka yi aka yi ne ta haƙuri a zauna ci gaba da rayuwa ta ƙi ta tsere shekara ɗin shekara biyu ba cikin uku ba sai allah maɗaukin sarki dawa da arzikin kun gano wannan ita kuma ƙere wanda ta yi ji ta yi aure ma wanda ta aura kuma shi ma dai bai dai kai wancan masan da yake da samun farko ba a yanzu ko wanda aka wannan tsohon mijin nata yanzu da Allah ya dame da arziki ko shekara biyu yanzu ba a yi ba har ya kai ga yana da gidajen mai yana da kaza ya yi arziki so san gaske kun gane to kun sa abin da ke bani dariya ɗan da ta haifa a cikinta shi yake gaya mai ce kullum suka je gaida mamansu sai da ce kun gaskiyin da na ja maka yana wai yanzu auren nabi ya zama me to ta ga bala'i ta fada sanda Allah ya kawo wannan jarrabawa ga tsohon mijinta me ya kamata ta yi haƙuri ba tsiranta yana cikin yin haƙurin ana nan yanzu ya je ya yi auri wata mace ba su nan ba su can ba su nan suna ta wansu a duniya kawai duk inda zai je harkoki da ita yake zuwa ta ce kan da ina nan da da ni ake yi idan Allah ku taimaka dan makan nan ma dai ku kai ni wallahi al'adu ko sati ba a yi ba ɗan yake gaya ma wannan magana kuma ya gaya man ne cin da mahaifin yana jin fatoyi na don allah in gaya masu ya kai mamansa haji kuma abin mamaki yanzu da zan fito karatun da na ɗagawa na kira shi alhaji ga abin da wani ya ce don gani da mamansu ya ce ba matsala ka ce turo account ɗin shi za a tura mashi kujerun aiki ta aji ta biya mata gana mata kashe wallahi ya ce zai bata yake gaya mai ya kai minti biyar yana gaya mai ya ce na rantse da allah malam na rantse da allah mutuncin da matan nan teman sanda nake zaune da ita ba zan iya saka mata ba ya ce sanda na aure ta uwarta ne ta kwashi adashi naira tamanin ta je ta an so tamanin dinnan ta ban na fara tireda har na kai inda niki, wallahi ya ce a wannan kudin ne gida a wannan kudin ne kaza ne kaza ne kaza wai daga mun samu karyan arziki ta sa bala'i ta kai ni kota har muka rabu ya ce wani lokaci in ni alheri ga sabuwar matana in na tuna ba wancan nake ma bai ce wala har kuka nake yi ya ce ba zan iya mata ba saboda matan wani ne da sai da na kan taimaka ma yara na ce je kuma kun samu mamaki ƴaƴansu shida <laughs> an ba kusa hura tashi ba <laughs> wallah saura giris <laughs> ta ji wannan shirni lawa waɗauke sarki ya sa mu dace kun ji shawarar umaru in kin ga abin da ba kya so mai yi tsiran ke na ina yana nan to yaron sai ne mai nasiha na ce ka koma ka ce mata ta daina faɗin ta ja kanta tsiya mai yiwa wahalan take ciki yanzu ta yadda da shi ta amince kila tsiranta yana nan nan gaba kaɗan shi ke nan khalas Allah taimake mu sai ce wala rubba amri so dama mutum zai kalli wani al'amari to asiruhu fihi wanda ɗan adam zai fifita wannan abin yana so ya ta kutsawa ya ta kutsawa ciki alhali fihi buka hallaka da nadama da kunci da musiba da bala'i da ya samu mutum yana cikin wannan abu qala subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani Allah ce wa'asa an takraho shay'an so da dama za ku ga abu ba kwa so wa huwa khairul lakum abin sai ya rikide ya zama shine alheri a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an so dama za ku kun kwalla fare kan son wani abu wa huwa sharrul lakum alhali wannan abu shine sharri a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku sani ba da halin da ke gani ku ki gode ki bi ba ki san abin da ke bayan wannan ba aya ta 216 cikin suratul baqara jama'a wannan misalin na san da yawan ku kuna da ire-iren su da yawa a hannun kuma wallahi akwai da yawa akwai amma ne ba sa ji Allah madaukin sarki ya samu dace wa qala shaykh al-islam ibn taymiya shaykh musulunci ibn taymiya yace ma nadima man istakhara al-khaliq duk wanda ya nemi zaɗin Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa nadama ba ku ji wannan an baki aminci ne in dai Allah za ki nemi ya maki zaɓi to baki ba nadama wa shawarar makhalukina kuma daga baya sai shawara da bayi hanyar da zai biya gudanar da abin shi zaɓin da Allah ya maki sai ki nemi shawarar bayi ta wani hanya za ki biki gudanar da shi wasa bata fi amrin kuma ya tabbata cikin al'amari shi ne fa'i za a zamta fatawakkal alallah zaɓin allah baki canza ba kika tabbata a kan shi sai dai hanyar gudanarwa ne kika nemi shawara wani daga cikin kuskure idan kika tashi neman shawara ko ki nemi shawara wanda yake da hebara ba ka za ki shiga matsala za ki je ki nemi shawara sai a fara binciken menene sai mutane sun gano matsalan duka sai su lallaba su kwashe maki gaba ana wannan ko babu wallahi ana yi na shayin wannan kes din kun gano wannan da kyau ko kawa ce ta yi shawara da kawanta don gani da saurayi aka ba da shawara aka cewa wani shi kyau da batun shi ta yau daren 'yan mata yake ko e ko e kawon ki mai tek aka dauki waya aka yi magayi tek na cin mutunci aka tura ashe ashe wannan muguwar tana son shi mai shawara mai rubuta tek aka tura tana fita za ta tafi gidansu sai ta kira shi a waya wani don allah ka yi haƙuri ko da kaga wance ta yi maka tek don allah ka yi haƙuri ba yadda ba yi da ita ba kar ta yi mutumin kirki irinka mai tarbiyya mai iyaye ita dinga yake gaya min kafin ta gama mai wannan bayanin shi ya ji ma ya gamsu ita yake so ya ce sanda take gaya mai maganin sai lura akwai tek a wayan shi bai duba ba yana duba sai ga wannan batinci da cin mutunci sai ƙara kiranta sai ya ce ba komi na ga tes ɗin to dai ka yi haƙuri ka za ka za ka za ka za ce ba matsala da safe ya ce wallahi ita ta tashe shi ka yi sallah kuwa don allah ta shi ke sallah ka ga al'amuru na bilma'aru ma'ruf ke rana na ɗagawa ka shiga ka gaida baba ce ban shiga ba shi ka gaida baba aka kwana uku ana wannan ai sai kira aboki shi ce su tafi ita wancan ba ta farga ba kawai sai dai ta ji an sa ma kawarta rana da tsohon saurayinta shi ne